wai ana ta magana adami ce ya ce don ku san abin da ke bayyana a Asabar ne wannan labarin da nake so in baku wa ina ba baku ba zan baku moran ka wannan ya faru da ni domin wanda abin ya faru da shi din wanda aka sa ya abu ni ya zo ya samu mutum ne muka taho a mota sai na biya mishi kuɗin mota a motar haya sai ke gano goga dan Allah da annabi ina zan ga Adam zan ga fara sa. wallahi wallahi na yi mishi abin da nake da dama sun ci ne fa sai ce su uku ana ba shi kuɗi ya kashe Adam zango kuma duk lokacin da zai je kashe Adamu zango wallahi yana ganin na abu sai muka samu gudu muka baka bayan an sauke fasinja ya ce a sauke biyu muka sauka sun ci mishi kamar yaya sai ce ranar da kun je ya tije hotel kun ga mota siya na wando kun ha sauka ɗaki nan ba kaza kuna da mota kaza kuna da kaza ka je siyo kaza ka an so kaza dukkanin abubuwan da ya gaya mu wallahi azim ba abin da ya barkarya a ciki ya ce to kwanakin da kuka yi goma sha uku a wannan hotel din wallahi da ni kwana wannan ta tsallake sannan kuka zo magadishu a ofis ɗin hawa na biyu kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka ba an ya dinga karkaranto mini ya ce wallahi shi ma haka na zo da bindiga ta zan kashe shi nake ganin kai ai abin da aka gaya ma din saboda idan ya zubo can abin da yake gaya min shi tsayawa yake rika kallon motsin adamun da kuma irin yadda yake da ana faɗin maganganu a kan sana alkhairi da irin alkhairin da yake ma mutane ya ma wancan ya mata suka tuwai wannan nisa ya kashe shi ka gane da cewa hakki ne a kansa ubangiji yana kare sa da kansa domin idan da ba haka ba ai ba ma zai tsaya har ya saurari abin da yake yi ba ko ya ji ko ya gani ballantana har nadama ta shigo a cikin sarkarsa da ce karo na uku mun taho ko a hanya kuna tafiya ban san ina ba ku je kuna da mota continue discussion mai ash lambar kaduna to ya ƙara karanta mu ce kuna tafiya mota ko ko ba hita ko ne ko ka kara tsayawa nan ma na biyu ku a ƙarshe a shekaru ba ku tafi har ka sanin sai da na biyu ku ka taimaki wannan bawa ta dan Allah dan annabi ka nima mana gafara wannan bawan Allah ka tsaya hankalin shi ya ce dan Allah dan Allah wannan abin da kake zama da gaske ne sai ya ce mun wannan tarihin da na baka mun haɗu da ku a TJ Hotel mun haɗu da ku a Mogadishu mun haɗu da ku a hanyar Katsina ka san an yi na ce ba san an yi ba ya ce to wallahi azimu mutum da ya bani kwantiragi a kai in je in kashe shi a ƙarshe fa cewa ya kai ni ba zan kashe adamu ba kuma da suke neman su ne barazana da rayuwa sai ya wallahi duk mutumin da ya tawa sai koma shi ne wanda yake ba adamu kariya adamu bai san wannan ba ni yake gaya ma saboda ya san kusanci da adamu ƙarshe na ce to ka zo mu je in haɗa ka da Adamu saboda Adamu ya sama sai ce a'a ai ka bari ko mu ci gaba tafiya a haka amma dai na yi alkawarin duk wanda ya taɓa Adamu in dai na kai shi wallahi sai dai wasu ta haifi wani to wa Allah yana nan raye baya raye yanzu sani ba Allah alam wallahi wallahi wannan ba da nake ga muku ba molan ka bace ba gaskiya ce nake ga to wanda aka nemi ransa irin irin waɗannan abubuwa idan ana gaya maka ana gaya maka sai ka rasa wanne za ka ɗauka kaga wannan bai san an yi ba to wannan kenan akwai wata rana da muka je za mu yi fim wani fim soyayya da shafuwa muka tafi ɗaki ya ɗauko naira miliyan ɗaya ya bani yana bani naira miliyan ɗaya sai na san zarar zan irga sai ce ma a ah, dan jami za ka yi sai ce zan irga ne sai shi haɗa dan ja a baka kuɗi daga banki da na ɗauko sai ce min da ka taho daga banki kai kaɗai ka hawo mota zuwa gida sannan kuma a cikin gidan naka ba wanda ya shigo ya ce cikin bedroom ɗina sai nace alaji dokar kuɗi tsaya in irga a gaban ka gani na rantsi da Allah rafa farko da na fara irga dubu saba'in na gani rafa ta biyu na ga naira dubu casa'in rafa ta uku na ga naira dubu tamanin sauran ne suka cika duk wacce da ce mishi haka sai ya ɗauka sai ya wurga cikin duwa ya ce Allah ya isa duk wacce da irga sai ya wurga cikin duwa ya ce Allah ya isa so wanda yake da irin wannan tsakanin gida da waje da cikin gida so menene wanda ka faɗa don a maki kai bari ku ji wani a cikin gidansa fa yana auren mace aka haɗa baki da wasu ake so a kashe auren matar da yake aure wani ya aura ya ilahi jama'a wannan wani Allah ne kuke so yi da rayuwarsa kuma wasu daga ciki sun san haka daga cikin yan wa ɗin da wasu a waje ake so a yi wannan kwatun gwiwar a raba shi da farin cikinsa amma hudu bai faɗi ba wancan abin da aka faɗa faɗi ba wallahi muna game da alhuri bai haƙƙi da gaskiya zuciya ɗaya zuciya ɗaya tun da nake da adamu saura kai kuma mai sharhi idan ka tashi ka ce zan yi maula ba maula ba ce wallahi tsakanina da adamu babu maula wallahi naira dubu ɗari ban taɓa samu mai hidima ko hidima ko kyautar adam zan zango da ko naira dubu ɗari ya bani ka kasuwanci nake yi da shi za a fi tun ina mishi neko hannu zo a matsayin production manager muka zo muka zauna muna aiki da shi aiki muke kafaɗa da kafaɗa domin taɓa zuwa location tun yau a ce an yi location ba an tashi zai wahala ba da an sa kamar naira dubu ɗari biyu naira dubu ɗari uku naira dubu ɗari biyar ba duk kuma waɗannan abubuwan a cikin mu ne ake yin sa to waɗannan abubuwan wannan ina ga muku ne kaɗan da wasu abubuwa wasu abubuwan ba za su faɗa a social media ba giba ba social media nake ba amma dai gidan tv gidan rediyo sun bukace ni in zo in yi gida kasanto sun sa alaƙa ta da shi shi sa na zo na yi da kuma faɗi wani kaɗan daga cikin abubuwan da na sani adami yana da haƙuri yana da tausayi yana da ban san yadda muka zata maka ba tun da nake da adam alfarma uku na taɓa nema a gurinsa alfarma uku na farko shi ne lokacin da waya aurensa a nasarawa mu kuma a wannan lokacin za mu je mu wani fim babban zauri da ni da shi lokacin kuɗin haya na ƙarfi ce ara mu naira dubu talatin zan cika ba da kuɗin haya in na dawo sai mu bashi ana sauka na ɗauki naira dubu talatin ɗin mu ce mu shiga shi ci ce kai na da kai ba bashi banja. ita ce alfarma ta farko alfarma ta biyu lokacin da zai tafi saudiya zuwan shi maka da farko mahaifiyata kuma tana kasana asibiti an mata aiki na ce da Allah ina so zuwa da kakar da mun dubu mahaifiya muka ji yi min wannan abu alfarma ta uku ɗaura aure da za a yi nashi ba zan kira sunan ba aka ce ga aure na ga auren shi ya zama daidai rana ɗaya yace ina neman alfarma ko dai ka ga auren ka ko ni in ga aure na mu saboda kada a yi auren ba ɗaya daga ciki bayana domin sadakin matar a akawun ɗina yake to ni kuma na sadakin wa zai ba da shi wani ta ce alfarma in ka kalli wannan abin ai ba alfa ba ba roƙo ba ne ba babu roƙo a kamiya da shi babu yaudara babu cin amana idan kuma a cikin waɗanda muka yi mu'amala da su akwai waɗanda ya san wannan abin cewa an yaudare shi ko an ci amana sai ya faɗa ya ilahi babu abin da masoyan adamu ya kamata su wa adamu ba ce addu'a yana cikin musiba ta ɗan bala jawo su waye yan balaja mutanen da suke nema su kai shi ƙasa to da ila fi quraish saboda haka don Allah ni kare ne ku da kuka dame shi ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza Allah ubangiji ya sani Allah ya sare Allah kuma ya haɗa kowa da mutum na gari alfarman ke yin halitta shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh wallahi abinda ake wannan bawan Allah kwata-kwata ba a kyautawa Adam A. Zango ni duk inda gaskiya take a nan nake na zona na yi tunani duk wanda ake wa irin abin da ake yi masa komai haƙurinsa wallahi sai an kai shi ƙarshe wannan bawan Allah sai su yi alkhairi guda ɗari amma ba za ka ji an faɗa ba sharrinsa guda ɗaya sai a ɗauka a yi ta yaɗawa a duniya kuma billahi lazi la ila illa ko wannan bawan Allah Adam ya zango wallahi mutumin kirki ne saboda me duk wanda zai zauna zuciyarsa fes yana nufin kowa da alkhairi wallahi ko me yake aikata wannan mutumin kirki ne har a wajen Allah saboda me saboda Allah zai yi amfani da shaidar duniya abinda ake faɗa akan ka a duniya da shi Allah zai yi amfani to amma me mutanen mu ba sa faɗa sai ya yi abu guda ɗaya sai kaga kowa ya zo ai mutumin nan kaza mutumin nan kaza mutumin nan kaza ni ba zan kira kai na ɗan fim ba ko da ina alaƙa da ɗan fim ba aka ce min ni ɗan fim ne ba amma wannan bawan Allah ya yi min abin da ba zan manta da shi ba na alkhairi bai sanni ba a midiya ya sani amma na rantsi da girman Allah in na faɗa abin ba wani zai ji bai kai ya kawo ba amma ina jin daɗin wannan abin kuma ina alfahari da shi saboda me saboda akwai wa'inda da yawa ma suke so su samu damar yi musu bai musu ba ni yayi wa amma me yasa mutanen mu ba za ku dinga fitowa kuna faɗa alkhairin sa ba sai dai sharrin sa to dole dole sai na faɗa wannan bawan Allah ko da yana da laifukan da yake aikata wallahi mutumin kirki ne shi kuma shawarar da zan bashi dole dole ba sai ya dinga hakuri da wasu abubuwa mutanen mu kai sun fi yawa a ciki dawakai tumakai ga ni wanda yake ma ina ji ni zan karɓe shi dan ni ba dabban da nake jin tsoro duk wanda ya raga mun Allah ya sine mai albarka yawa duk wanda ya sani ya sani dama ba an dan san wani zaman lafiya bane sosai muke rigima da su ta jaki ma a irin barazanar da ba a yi mun ba san da ne rigima da shi aikin banza an jika ba tsani mu ne sojojinsa da ke yanzu na